même fait avec Michael Jackson ou encore même. Sashen Hausa Amurka ke magana daga nan Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan a wuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar bakwai ga watan Mayu. A babin rahotanni za a ji yadda wasu kungiyoyi suka dukufa wajen wayar ma bakin haure kai a jamhuriyar Nijar. to ka san da dai akwai hatsarika ana iya yada ka eh, sama hanya ana iya a kashe ka ma sama hanya ana iya a doke ka a kai ka gidan bashi mata ana iya a muku faɗi bisa hanya irin abubuwan nan ne muke musu waye kai za kuma a ji yadda 'yan bindiga suka sake sa mutanen yankin ma da rumfa a gaba musamman ma daura da kan iyakar najeriya da nijar halin tsaro muke so a taimaka mu tun da mun ba mu barwalo tun da an muka taimaka za mu noma kamar kowane daren ranar asabar yau ma muna tafa da ansoshin tambayoyinku amma fa maimaici akwai mu kuma da labaran wasanni da murtala faru sanyin na kan gabatar to amma kafin nan ga muryan da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Jami'an Ukraine sun gargaɗi mazauna ƙasar da cewa ta yiwu fafatawar da ƙasar ke yi da dakarun Rasha ta ƙara zafafa a ƙarshen makon nan. A daidai lokacin da ake kusantar bukukuwan zagayowar ranar cika shekara 77 da tsohuwar tarayyar ta Soviet ta samu nasara a kan sojojin Nazi na ƙasar Jamus wato ranar Litinin kenan. Ana bukukuwan zagayowar ranar a duk faɗin Rasha tare da yin faretin soja. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ba da rahoton cewa shugaban Rasha Vladimir Putin zai aika wa kasashen yammaci mummunan sako na tada hankali ranar tara ga watan nan na Mayu. Wani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Rasha ya faɗa a jiya Juma'a cewa Rasha ba ta da niyyar yin amfani da makamin nukiliya samfarin TNW a Ukraine. Koriya ta Arewa ta harba wani abu mai kama da makami mai linzami samfarin SLBM wanda aka harba daga jirgin ƙarƙashin teku a cewar rundunar sojin koriya ta kudu a yau asabar wannan shine karo na sha biyar da koriya ta arewa ta harba makami mai linzami a wannan shekarar an harba makamin mai cin gajeren zango ne a yau asabar da rana daga yankin simpo zuwa gabashin gabar tekun koriya ta arewa abinda manyan hafsoshin sojan koriya ta kudu suka faɗawa manema labarai kenan Dogarawan tsaron gabar tekun Japan su ma sun ba da rahoton harba makamin inda suka ce ga dukkan alama makami mai lanzami ne samfuran ballistic wanda ya fada cikin ruwa bayan kusan minti sha biyar da tashinsa. Kafar yada labaran kyodo ta kasar Japan ta ba da rahoton cewa makamin ya yi tafiyar nisan kilomita 600 daga nan ya fada a yankin tekun da kasar Japan ke iko da shi. Ba a dai samu karin bayani akan aukuwar lamarin ba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata fashewa mai karfi wadda ga dukkan alamu gas ne ya haddasa ta ta yi sanadiyar kisan akalla mutane 22 ciki har da wani yaro tare da jakata mutane da dama a jiya juma'a a lokacin da fashewa ta tarwatsa bangon wajen wani otal na alfarma da ke tsakiyar babban birnin Cuba. Babu wani ɗan yawon buɗe ido da ya sauka a otal ɗin na Saratoga mai ɗaki 96 a birnin Havana saboda ana yi masa gyare-gyare. abinda gwamnan havana ronaldo garcia zapata ya faɗa wa jaridar jam'iyyar communist ta gramma kenan shi ma shugaban ƙasar cuba miguel diaz canal bayan da ya ziyarci wurin da lamarin ya faru ya rubuta a shafinsa na twitter cewa baban bane ko wani hari wani mummunan hatsari ne ya faru Dr. Julio Guerra Izquierdo, babban jami'in kula da asibitoci a ma'aikatar lafiyar kasar, ya faɗawa manema labarai cewa akalla mutane 74 suka jikkata. Cikin waɗanda suka samu raunuka har da yara sha hudu, a cewar wani saƙon Twitter daga ofishin DS Canal. Tashar talabijin ɗan ƙasar Cuba ta bayar da rahoton cewa fashewar ta auku ne sanadiyar wata babban mota da ke dakwai iskar gas zuwa otel ɗin, amma bata bayar da cikakken bayani akan yadda gas ɗin ya kama da wuta ba. Hukumomin Iran sun kama kusan malamai arba'in a faɗin ƙasar tun bayan zanga-zangar da aka yi ranar ɗaya ga watan Mayu a cewar kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch wadda kuma ta buƙaci a sake su. da take ambatar shafin yanar gizon kafar yada labaran mtdad hukumar ta ce ya zuwa ranar ɗaya ga watan mayu hukumomin iran sun kama malamai 38 Aƙalla sha biyar daga cikinsu har yanzu suna tsare ciki har da muhammad habibi mai magana da yawon kungiyar malaman iran ta itta a cewar hukumar hukumar ta human rights watch ta kuma ce kaman na zuwa ne bayan da kwamitin haɗin gwiwa na ƙungiyoyin malaman iran ya yi kiran da a yi zanga-zanga a faɗin ƙasar a ranar ɗaya ga watan mayu ranar jajibirin bikin ranar malamai ta ƙasa labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda ganin yadda bakin haure ke ci gaba da bin ta kasar zuwa Libya da zummar zuwa kasashen turai wanda don haka suke ta gamuwa da munanan matsaloli wasu kungiyoyi sun shiga wayar ma bakin hauren kai daga agadas jamhuriyar Nijar ga Hamid Mahmud da labaran a ci gaba da karuwar yawan bakin hauren da ke kaura da kasashen afirka daban-daban su bi ta jihar agadas zuwa libya da nufin shiga turai duk da hatsarin da tafiyar ke tattare da shi yasa wasu kungiyoyin agaji irin su alarm pon sahara suka kara kaimi wajen wayar da kan bakin hauren maza da mata irin hatsarin da ke tattare da tafiyar muktar na losu shine mataimakin shugaban kungiyar wayar da kan da muke musu eh, bisa hatsarurrukan da ake iya samu sama hanya cikin sahara da ake doka. bil'adama ana taya da shi gidan bashi nan ka zo ka biya kuɗi a ɗauke ka a te kuma akai gidan bashi ana bugon ka ana kartaka da wuka jini na fitowa ana kiran gidanku ana aiko musu video abubuwan nan ne muke wayar da musu kai da ayi hankali kuma ka bi hanyoyi na ka'idodi akan bisa ta yaka to ka san da dai akwai hatsarika ana iya yada ka eh, sama hanya ana iya a kashe ka ma sama hanya ana iya a ɗauke ka akai ka gidan bashi mata ana iya a muku faɗe bisa hanya irin abubuwan nan ne muke musu waye kai tunu dai kungiyoyin suka yi nisa a wannan aikin a agada Tunis inda da yawa daga cikin bakin hauran suka sauya tunanin tafiya ƙasar Libya da nufin tsallakawa zuwa Turai a cewar Lawal Mauli mai kula da wayar da kan bakin hauran. A wani lokaci wanda muna samu wa'anda in sun zo in muka wayar musu da kai wa'ansu suna fasa taya masu koma OEM a su wa'ansu kuma sai su yi zamana su samu aikin da za su zama wa'ansu kuma sai su sake hanyar da suka ɗauka ta tayya da in sun ɗauko hanyar tayya kawai talabe ce suke bi su ba mai mota kuɗi kawai ɗauke su in sai kai in za su ganin mai mota sai sun bi hanyoyi wadda aka san mai mota sai muka gane kan wanga wayar da kai da muke musu sun gane. Ko yaya bakin hauren ke kallon wannan wayar da kan ga dai hassan balde wanda 'yan asalin kasar gini gaskiya na ji daɗi sosai da wannan wayar da kan da aka yi mini kasan na baro kasar mu ne domin na je kasar libya amma da wannan wayar da kan da aka yi mini zan tsaya a nan a gadas na samu aiki yi shi ma a nasa bangare fidel 'yan asalin kasar senegal ya bayyana gamsuwarsa a gaskiya ba don wannan wayar da kan da muka samu ba da yanzu rayuwarmu na cikin hatsari saboda irin matsalolin da za mu fuskanta a bisa hanyar a yanzu na fasa zuwa kasar zan koma kasata domin kafa wata masana'anta hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger To a gaida Hamid, har yanzu muna jamhuriyar ta Nijar inda 'yan bindiga suka sake sa mutanen yankin Madarumfa da ke jamhuriyar da ke jihar Maraɗi kai gaba musamman ma a wajejen kan iyakar Najeriya bayan sun ɗan lafa na wani ɗan lokaci Mansur Sani gare ka. al'ummar garin dan ali da ke yankin gabin karkarar madarumfa da ke maraɗi makwabtaka da najeriya suna cikin halin ɗarɗar saboda yawan kawo hari da mahara ke yi musamman irin wannan lokaci da ake shirin shiga damana bayan wani ɗan lokaci da lafawar abin sai gashi kusan ƙaramar sallan nan ma an kawo wani hari da maharban suka kai har da harbe wani suka tafi da kuɗaɗe da kuma wayoyin sallolin wasu al'ummar yankin ga hirar da ta haɗa ni da wasu daga cikin waɗanda abin ya faru da su a wayar tarho. cikin abinci to sai wannan mai ƙara kwana Allah ya hulgo shi mm. ya haske ya ya haske ya ya ce ina zaya sai ya halbi suka halbi ya mm. shi da yake ƙararren kwana gare ya suka halbi ya halbi biyu suka mai shi ke nan suka kashe su mu ba mu san ma san kashe ta ba kawai sai da masu ce ta fito ta ce an kashe to you ko ko da halin tsaro muke so a taimaka mu tunda mu dai ba mu san mu bar wurin tunda in muka taimaka bar wurin ina za mu noma ba a noma ko mm. eh ni ne ita da mu to matsayi na wannan gari talakan ni talakan mai garin ne kuma ni ne wanda wannan hadari ya rutsa da ni a yi masa makariya. to muna nan kwanan mutane suka yi ko suka yi suka yi da bindigogi suka yi bindigogi suka yi yan wasu yan fitolin mana da wasu yan fili da sun bar mu mun tafi mun shiga cikin gida sun wata suka dawo suka rufe mu a cikin gida to sun yi da da fa ne Allah bai muha ba sai mutum na tafi katanga da abu sai na karama wasu kuma suka yi mana kutu da bindigogi sai na koma na faɗi sai na kari domin Allah ya daga ni a taimaka mu magana kawai yan damuwa akwai matsala. Hmm. Ba abin da ya ci ma yawo a cikin sai na ka gani matsala ce da yin

ko mi suke yi domin shawo kan wannan matsala malam ado jariri da ke matsayin magajin garin gabi cewa ya yi watanmu na farko allah ubangiji ya kamo mu damuna mai albarka in allah da kowa zai noman shi hankalin shi kwance gonar da ba a ma taba noma ba nan da shekara ɗaya ko biyu don saboda wa gudun wannan bana za a noma ta in allah da gwamnati ta ɗauki eh, matakai na shin waɗa eh, mamu iko ko ina bakin iyaka da bakin dajin nan kowa ya zo ya noma hankalin kwance ya taso tun da zuwan gama na karshe da aka yi na dan ali zuwa ne suka yi koyi ya haska masu tula suka haska suka doki na tana tu gane sai suka ga kamar yayi suka halbe shi da suka halbe ba su tsaya ba tun da ikon da suka ta gaskiya alhamdulillah tun daren da sun bi su har goma ta goban suna basu san su sun shiga cikin Nijeriya ba su tsaya koyi gudu ne kawai suka ta yi har suka zo cikin Nijeriya inda suka ajiye mutu hotunan su suka hau. Tare da fatan gwamnati za ta gaggauta kawo ɗauki ga mutanen da ke wannan yanki zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Ƙarshen rahoton kenan. A gaida Hamid, yanzu kuma ga maimacin ansoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah a yau ina so a mun ƙarin bayani akan makamin nukiliya ko makamin kare dangi. Shin menene ma makamin nukiliya? Ƙasashe nawa ne a duniya suke da wannan makamin? ko akwai iya adadin da ake da shi a duniya a yanzu ƙasashen da ba su da irin wannan makamin ba zai yiwu bane su mallake shi ko an taɓa harba wannan makamin a duniya mai tambayar sa'idu abdullahi da maturu najeriya to idan malam sa'idu abdullahi da maturu na saurare an dace Wakilin a shiyar adamawa muhammad salisu lado ya samo maka ansa daga Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modubu Adama da ke Yola jihar Adamawan Najeriya wanda ya ce. lalle mai tambaya ya yi tambaya da dama na farko yana tambayan menene makamai kare dangi wato nuclear weapons lalle kamar kare dangi makamai ne wanda aka girgiro su can shekaru da dama da suka wuce makamai ne masu karfin zafi sosai wanda za a ce bom ne amma bom ne mai zafi zafin da zai gone irin gone wanda zai kai digiri na celsius na miliyon daya ko biliyon daya zafinsa ka yi tunanin zafin ruwan ruwan da ya tafasa a wuta kawai zafinsa yana kaiwa 100 degree celsius ne yake zafin nan yake tafasa wanda baka isa ka kai ka ba to wannan makamai bomb na kare dangi wanda aka kira nuclear wuta ne yake amar da shi da zafinsa ya kai 1 billion celsius duk inda aka zubar da shi duk abin da yake da rai a wannan wurin daga saman sa zuwa sa konewa zai yi kurmus kuma zafin yana nan har shekaru da dama illan zai biyo shekaru da dama so wato lallai wannan bom din ne mai karfi sosai wanda ba taba yin sa a duniya ba har zuwa yanzu an yi shi kuma tun shekaru da dama da suka wuce a kasashe wanda suka ci gaba irin su america england da sauran wasu kasashen duniya da rasha suna da wannan makaman kare dangi da ake cewa nuclear weapons shine tambayansa na farko um, wato menene nukiliya tambayan sa na biyu yake tambayan kasashe guda nawa suke da wannan makamai kare dangi to lallai kasashe a duniya ba su da yawa wanda suke da wannan makamai kare dangi rahotanni da kuma research ya nuna kasashe ne guda tara da suke da su a duniya gabaɗayan duniya muna da kasashe da dama a duniya wanda ya kai kusan da eh, 200 wato 193 ko 94 kusan kusan 200 amma ƙasa ƙasashe guda tara suke da shi na farko shine ƙasar rasha wanda tafi kowa samun wannan abun a duniya wato makamai kare dangi suna da shi kimanin 5,977 a duniya ƙasa da take binta da samun ƙarfi da kuma yawan wannan abun nukiliya ko makamai kare dangi ita ne ƙasar amurka wanda take da 5,428 sai kuma ƙasar china ita ne na uku wanda take da ɗari uku da hamsin sai kasar faransa da kuma kasar united kingdom wato england da sauran kasashe da suka biyo su a baya wato irin su israel pakistani india da kuma north korea kaga wannan kasashe guda tara su suke da wannan makama kara dangi a duniya wato muna da russia a america faransa china england israel pakistan india da kuma north korea wanda ya fi karfi wanda yake da yawa a duniya su ne rasha wanda kuma yake da karami daga cikinsu ita ne wato ƙasar north korea to wannan tambaya na biyu kenan tambaya na uku wanda yake cewa guda nawa ake da wannan makamai kare dangi a gaba a duniya to lallai makamai kare dangi an ƙirƙiro shi ne lokacin da muke cewa yakin cacar baki da ake yi a duniya wato cold war period around 1940s da aka gama second world war america ta tashi tana nan gefe daya ita uh, russia ko soviet republic ita kuma tana nan a gefe daya aka raba duniyan kashi biyu kowanne yana uh, tuhumar gefe daya wato wannan ana kira yakin cacar baki Amerika ita ce ta ɗauki ragamar mulkin wato dimokuraɗiyya da kuma capitalism a wannan lokacin ita soviet republic kuma ita ta tafi da ra'ayin 'yan gurguzu su aka raba duniya kashi biyu ko dai kana ra'ayin gurguzu ko kuma kana ra'ayin Amerika wato capitalism so a wannan lokacin kowane eh, gefe ɗaya suna marmarin kowa kokari yake ya samu makamai kare dangi domin kota kwana wato deterrence sun yi an same shi da yawa a duniya amma daga baya sun su da kansu suka gane cewa lallai wannan abu fa ba zai haifar wa duniya lafiya ba zaman lafiya ba za a samu a duniya ba sai suka koma suka rarrage suka ce to kada wani kasa ta sake samu kai dai a takaice yanzu abin da ake da shi a duniya gaba daya in ka hada daga rosha din zuwa ita kasar ukraine wanda ta shigo nan baya baya ana da makamai kare dangi dubu goma sha biyu da dari bakwai da wa'ansu a kai da wasu yan kai a wani rubuce zaka samu ana cewa akwai shi dubu goma sha uku a duniya duniya amma mafi inganci shine ana da dubu goma sha biyu da ɗari bakwai da guda biyar a duniya wanda farko na gaya ma rasha ita ce a gaba sai ƙasa na biyu kuma ita ce amerika wanda take bin rasha da wannan kayan faɗan tambaya na hudu mai tambaya yake cewa har yanzu ana ƙoƙarin ƙirƙiro wa'annan abubuwa duniya ko kuma ƙasashen da ba su da shi za su iya su yi ne to wannan tambayan babu ba zai yi ba shekarun baya lokacin da aka gama yakin cacar baki duniya suka duba lallai in an ci gaba da ƙirƙiro wa'annan makamai kare dangi zai iya kawo duniya matsala sai aka yi wani treaty na non-proliferation of uh, nuclear weapons wato yarjejeniya ne kasashen duniya suka shiga waɗanda ba su da shi sun shiga cewa su ba za su taɓa nema su yi ba wanda suke da shi kuma an yi yarjejeniya su ma su rage nasu ɗin a wannan lokaci ne aka samu rage har yanzu muna da aka dawo guda dubu goma sha biyu ɗina a da sun kai dubu sittin a duniya in ka hada amma kasashen da suke da su suka rarrage nasu waɗanda ba su da shi kuma sun ɗauki alkawari ba za su taɓa yi ba kasashe eh, ɗari ɗaya da casa'in da ya suka yi wannan wayanda suke da shi kuma daga lokacin su ma sun alkawari ba za su sake karawa ba to yanzu don haka duk wanda bai da shi ba zai sake nema yayi ba wanda kuma suke da shi su ma abinda suke da shi za su ajiye ba sake yin wani ba haka duniya take tafiya har zuwa yanzu don haka ita rasha tana gaba america tana binza suna da kayan su suna ajiye amma ba wanda zai sake kara nashi kuma kasashen da ba su shiga ba su ma ba za su yi ba kaga irin su najeriya mun shiga wannan treaty ba za mu sake cewa mu muna bukatar mu samu nukiliya ba in har za ka tuna ma afghanistan da iran har tana neman ta kawo ta yi nukiliya abin na a ƙasar ta amma amerika da sauran kasashe duniya suka ce ba su isa ba domin su ma sun shiga wannan yarjejeniyar cewa ba za su nemi yin wannan makamai kara dangi ba don haka an yi tiriti kuma amerika tana tabbatar da cewa duk ƙasar da ta ta saka hannu to bara ta bar su ta yi wannan makamai ƙarar dangin ba haka muke tafiya zuwa yanzu tambayarsa na ƙarshe da yake cewa an taɓa amfani da ita lallai an taɓa amfani da makamai ƙare dangi a duniya amma sau ɗaya ko sau biyu aka yi da su a wani ƙasa guda ɗaya ƙasar japan duk dai lokacin second world war ɗin ne ake faɗa wato yaƙin duniya na biyu inda japan tana gaba-gaba amerika ta yi ta yi a samu sassauci wurin kawo ƙarshen wannan faɗan ya gagara sai president trump wato wannan shugaban amerika na wancan lokacin ya yi oda a sake bom ɗin wannan na nukiliya a ƙasar hiroshima na farko inda aka daga wannan bom 1945 aka zuba a ya kashe mutane da dama wajen mutane dubu ɗari biyu da wa'ansu 'yan kai aka kashe a wannan bom ɗin guda ɗaya da aka yi a hiroshima da nagasaki kasashe guda biyu cikin kasar eh, wato eh, ba kasashe zance ba zance ma wato eh, cities guda biyu hiroshima a nagasaki cikin kasar japan aka zuba wannan bom din amerika ne kuma ta zuba bom nata a wannan wurin shi ne ma asali ya kawo ƙarshen yakin duniya na biyu da aka zuba aka kashe-kashen da wannan abun ya kawo a wannan lokaci na kankani da na gama zafin da yake da shi ina har yanzu mutane ana hasashen cewa ba abin rai da yake yi a wannan wurin ah, hiroshima da nagasaki inda aka zuba wannan bombin za ka san zafinsa har yanzu illan yana nan a wannan wurin shi ne ma sai sa duniya tun lokacin ta ɗauki alkawari bara a sake barin wani ƙasa ta yi amfani da shi a wani wuri ba domin yana kawo illa a duniya ga baki ɗaya. bayani da zan kara kai shi ne wato nukiliya lallai an yi ta shekaru da dama kuma ƙasashe suna yin sa da niyyar samun mafaka wurin abin da ake cewa deterrence and international politics don haka an yi ta yi har aka kai lokacin da ya cacar baki ya kai inta tsakanin Amerika da ita ƙasar Russia wato Soviet Republic a wannan lokacin kamin ta zo ta rarrabu ta zama ƙasa guda ta rabu har zuwa ƙasashe goma sha biyar. Wayansu ƙasashe da suke ƙarƙashin ita Soviet Republic a wannan lokacin ana kiranta United Socialist Soviet Republic USSR. Ƙasar Ukraine da muke magana yanzu innan tana karkashin wannan ƙasar. To a lokacin akwai inda da yawa ƙasar Soviet din ta ajiye makamanta wannan wuraren. Amma fa da aka rarraba ta zo ta ɗauki kayansa gaba ta gudu da su. Akwai kasar belarus da kuma kazakhstan da sauransu duk dai suna da irin waɗannan wuraren ita ta ajiye kayanta amma daga baya ta zo ta ɗauke su duka ta mai da su gidanta cikin rasha wato a hedkwatansu don haka rasha ko ta rabu dai ta zama ta yi splitting a kasashe goma sha biyar har yanzu a duniyar nukiliya rasha ita take gaba kuma makamai eh, na kare dangi ita take gaba kayan fada har yanzu tana nan a gaba da america don haka mutane su sani fada da ake yanzu a ukraine din nan fada ne na da dadewa wanda rasha ba za ta iya tabari ba ina mai fata mai tambaya ya gamsu da amsan da muka bashi to yanzu kuma lokaci ya yi da murtala faru na zai gabatar mana da shiri na gaba wasanni a takaice tsohon mai horar da 'yan wasan najeriya gano turo bai sami nasara ba a fafutukar samun aikin horar da 'yan wasan kasar mali a 'yan kwanan nan ne hukumar kwallon kafar mali ta soma nazarin daukar ro domin maye gurbin mai horar da 'yan wasan kasar muhammad magasuba to sai dai kuma daga bisani ta yanke shawarar barinsa inda ta zaɓi tsohon ɗan wasan ƙasar eric seku chele a zaman sabon koci gabanin soma wasannin neman gurbin gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2023 ana sa ran chele ya rattaba hannun kwanta ragin shekaru uku da ƙasar ta mali wadda take a rukunin ji na wasannin na neman gurbin gasar ta cin kofin nahiyar afirka ƙungiyar ƙwallon kafar chelsea ta ingila ta bayyana hamshakin attajiri ɗan ƙasar amurka todd boyle a zaman sabon mamallakinta da zai mai gurbin ɗan ƙasar rasha roman abramovich a cikin wata sanarwa da ta fitar a yau asabar kungiyar ta tabbatar da cewa an cimma daidaito da sabuwar haɗakar kamfanoni a ƙarƙashin jagorancin bole da za su karbi ragamar kungiyar abramovich ya mallaki kungiyar ta chelsea tsawon shekaru goma sha tara to amma ya yanke shawarar sayar da ita ne bayan takunkumai da gwamnatin birtaniya ta kakaba masa sakamakon zargin alakar sa da gwamnatin shugaban rasha vladimir putin wadda ta kai mamaya ga kasar ukraine rahotanni sun bayyana cewa an cimma daidaiton sayar da kungiyar akan kudi fan miliyan dubu uku da miliyan ɗari biyar yayin da hadakar ta bole ta hada da shahararren dan kasuwar birtaniya jonathan goldstein da hamshakin attajirin kasar switzerland hans jörg weiss da sauran kamfanonin kasar amurka Ƙungiyar kwallon kafar Manchester City na duba yiwuwar sayan ɗan wasan tsakiya na takwararta Manchester United Paul Pogba wanda kwanta sa zai karkare a karshen wannan kakar wasanni. Mai horar da 'yan wasan kungiyar ta City Pep Guardiola na neman ɗan wasan tsakiya domin ƙarfafawa tsakiyar kungiyar a daidai lokacin da daɗaɗɗen dan wasan ta Fernandinho ya ƙudiri aniyar sauya sheka a ƙarshen wannan kakar wasannin. Tuni da da ƙungiyar ta saki kari a fafutukar sayan ɗan wasan West Ham United Declan Rice saboda yawan kuɗinsa da za su zarta fan miliyan 100 inda ta karkata kan paul pogba murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria a gaida murtala to masu sauraron mu karfa a sha'afa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya an manfa a takaice Jami'an Ukraine sun gargaɗi mazauna ƙasar da cewa ta yiwu fafatawar da sojojin ƙasar ke yi da dakarun Rasha ta ƙara zafafa a ƙarshen makon nan. A daidai lokacin da ake kusantar bukukuwan zagayowar ranar cika shekara 77 da tsohuwar tarayyar ta Soviet ta samu nasara akan sojojin Nazi na Jamus wato ranar Litinin kenan. Ana bukukuwan zagayowar ranar a duk faɗin Rasha tare da yin faretin soja koriya ta arewa ta harba wani abu mai kama da makami mai linzami samfarin slbm wanda aka harba daga jirgin karkashin teku a cewar rundunar sojin koriya ta kudu a yau asabar wannan shine karo na sha biyar da koriya ta arewa ta harba makami mai linzami a wannan shekarar an harba makamin mai cin gajeren zango ne a yau asabar da rana daga yankin simpo zuwa gabashin gabar tekun koriya ta arewa abinda manyan hafsoshin sojan koriya ta kudu suka fadawa manema labarai kenan wata fashewa mai karfi wadda ga dukkan alamu gas ne ya haddasa ta ta yi sanadiyar kisan akalla mutane 22 ciki har da wani yaro tare da jakata mutane da dama a jiya juma'a a lokacin da fashewar ta tashi da bangon wajen wani otal na alfarma da ke tsakiyar babban birnin cuba babu wani dan yawon bude ido da ya sauka a otal dan sarar toga mai ɗaki 96 a birnin havana saboda ana yi masa gyare-gyare abinda gwamnan havana ronaldo garcia zapata ya faɗawa jaridar jam'iyyar communist ta granma kenan To masu sauraronmu a wannan lokaci da haka kuma muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye masu ƙayatarwa. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da shi kuma Hailu Haile wanda ya haɗa shirin sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.